wajen masu bukata na musamman abin da muke so ni shine mu zagaye kano duk inda muka ga kungiya na masu bukata na musamman ba faɗa za mu ba za mu jira a wannan gurin da kayan abincin musu bulayi mai ba su insha haka kuma za mu shiga makarantu na islamiyya tsangayu domin mu tabbatar mun ba da iya abin da ya samu a wannan lokaci kuma Allah ya za mu ci gaba da shi ne za mu taimaka a duka gaba ɗaya muna so yanzu za mu ba wa al'umma Kuma wanda su da bukatar kayan noma shi ne tallafi na biyu shi kuma kayan noma gwamnatin jiha ta saurari su aka kuma waɗannan ƙungiyoyi na tallafa sun kawo wasu kuma mai girma manajan darekta ya yi bayani cikakke a kan waɗannan a wannan guri za a sake rabawa kayan noma da waɗannan kayan tallafi ga mutum gidajen allah ya za a zagaya a cikin abubuwa da muke yi domin mu tabbatar da cewa ba a sace waɗannan kaya ba ba a kai su kasuwa an sayar ba ma'aikacin gwamnati musamman wanda suke rike da kujeru na gwamnati daga kan gana zuwa mataimakinsa zuwa sakataren gwamnati zuwa head of shugaban ma'aikata zuwa shugaban ma'aikata na gidan gwamnati zuwa kwamishinoni zuwa advisors zuwa mdmd haɗe shi wannan md na wannan gidan da yake zaune kuma duk manya-manya masu rike da mukami mun yi shiri na musamman mun cire su daga amfanuwa da wannan tallafi wannan tallafi ba nasu ba wannan tallafi na talakawa ne da kuma mutane masu bukata na musamman muna sanar da al'ummar jihar kano duk wani jami'in gwamnati da suka jiyaje yana walawala na neman cewa a bashi wannan kaya to su sanar da gwamnan sun allah da zan da mataki a kan kowa a saboda haka mun yi tsari mai kyau da muka yi kwamitoci masu ƙarfi tun daga matakin jiha zuwa ƙananan hukumomi zuwa maza abin da muke so shine waɗannan kwamitoci da muka yi su ne za su zauna su tsara yadda za a raba waɗannan kayan masarufi na tallafi ta yadda za su sauka ƙasa su tarar da talakawa kamar yadda muka yi waɗannan kwamitoci in allah ya yarda mun yi musamman na jaha na yadda yake sakataren gwamnatin jiha da babban mai kula da ma'aikatan gidan gwamnati da kwamishinoni na ilimi na noma na kiwon lafiya na mata da yara da masu bukata na addinin musulunci da sauran addinai na harkar sufuri na harkar rayuwar karkara da kuma na ayyuka na musamman da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa waɗannan su ne mambobi na kwamiti na jihar kano su ne za su zauna su tabbatar da cewa sun raba waɗannan kaya sun kai su ƙananan hukumomi 44 sun danka wa 'yan kwamiti na ƙananan waɗannan 'yan kwamiti su kuma na ƙananan hukumomi 44 sun hada da kwamishina ko mai ba wa gwamna shawara wanda ya fito daga wannan ƙaramar hukuma haka zalika ɗan majalisar jiha wanda yake daga wannan ƙaramar hukuma haka mai girma chairman zababben chairman na wannan karamar hukuma shi ma memba ne haka jagora ko wani shugaba wanda aka naɗa shi a jam'iyyance shi ma yana cikin wannan kwamiti haka shugaba na crc na wannan karamar hukuma yana cikin wannan kwamiti haka kuma wakilin masarauta da kuma babban limami na wannan karamar hukuma shi ma yana cikin wannan kwamiti akwai canoni masu lura da gyare-gyare da aikace-aikace na wato makarantu na firamare da sakandare da suke wannan kananan haka kada na manta a sama a daha lalle ne sami wakilin masarauta lalle a sa wakilin masarauta domin ya wakilcinsu waɗannan mutane da na faɗa su ne wanda za su karɓi kayan tallafi a hannun kwamiti na jihar banda wannan su kuma akwai